a ci gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar lahadi 21 ga watan 12 watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta daidai da bakwai ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 jiya mun kai karshen kitabun li'an yau insha Allah za mu tashi farkon kitabun laitak littafi na 20 ko 21 ko 22 ko 23 ko 24 da ke ciki wannan littafi na sayo musulun sabanin nasohinsa da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace imam muslim Allah ya ji kansa yace kitabul itaq ai al maktubu fil itqi bangaren da aka rubutu game da al itaq a wannan littafi na sayu muslim lafazin al itaq malaman harshe suka ce al itqu al hurriya wato yanci daga na yake cewa ataka atiku itqan wa atqan da fataha kamar inda littafin al-muhkam da wani suka kawo akan ce itaqan wa ataqatan ko itaqatan fa huwa atiq an gani ku kamar inda mamul jawhari ya kawo jam'in sa akan ce utaqa ko a'tiqa an gani ku aka idan mutum ɗaya ne fa huwa wa atik wa hum wa ummatun atikun wa atika wa ima'un awatiq an gane mata ko ku yangi mata sai a ce da su awatiq an gane ku an su to nan da ya ce alaitak ana nufin alaitak wato yantawa an gane ku wato wani ya yanta wani wani wanda ya mallaki bawa ko kuma wanda ya mallaki dukiyar da zai iya sayan bawa isi bawan yanta shi shi na abin da za a yi magana a nan an gane ku lafazin a takaɗin asalin inda aka samo shi daga abin nan ne na doki idan aka ce a takal faras wato idan an je wajen tsere an yi tsere ya tsere wasu waɗanda wa kai an gane wato kamar bawa yanzu ya tsere wa sauran bayi ina cikin bayi da yanzu ya mi ya samu yanci an gane to da aka sai a ce da shi a takal abudu wato shi ya fita cikin bauta an gane to akan ce kuma a takar ita ƙuraka ba yanta wuyayi me yasa ake cewa wuya ko aka ambaci wuya tare da jikin mutum gaba ɗaya ake yantawa shi bawan ai gaba ɗayansa ake yantawa ko aka yanta bawa ana cewa wuyan sa kawai aka yanta to amma me ake cewa bisa yake cewa yanta wuyayi saboda lokacin da bawa yake ko mutum yake bawa kamar dabba ce da igiya a wuyanta an gane kaga rike ta shi zai hana ta tafi ta gudu na sake ta za ta tafiya to kamar haka nan ya samu wannan yancin yanzu kamar wuyansa ya yantu ma'ana igiyar da take wuyansa ta bauta an cire masa ita to da aka ya samu dama sai abin da zai yi babu zikiri siyayatil abd babi da zai ambata bawa isamu dama ya yi aiki domin ya fanshi kansa ko kuma a'a bawan da shi mutane fiye da ɗaya sun mallake shi to sai wani yanta ɓangarensa ya yanta shi a nasa ɓangaren to wannan bawan zai yi aiki ya biya kuɗi saboda ifanshi ragowar kanshi an gane ku da aka ranar da yake mai yanci zai je aiki ne domin isamo kudin da zai zo ya ƙarasa fansar kansa ba za a ce wannan bawan da ya samu yanci sashi duk abin da ya mallaka na ubangidansa bane don bai mallake shi ba gaba daya an gane ku da ya mallake shi gaba daya to da shi ne duk abin da ya samu na ubangidansa ne sai da yin ya yi masa izini da tsororoci amma idan bai masa abin nan in wani sashe na bawa ya yantu to yanzu ya zama to ba duk abin da ya samu ne na ubangidansa ba sai abin da ya samu a ranar da yake rana ce ta wancan ubangidan nashi wannan kuma yana da dama ya ya mallaki wannan amma yanzu zo yana tsororoci kuma duk ran da Allah ya sa ya hada kuɗin da zai biya ragowar kanshi shi wancan mai shi bai sai ce ai ban yadda ba ni ba zan sayar da kai ba dole ne ya karbi kuɗi ya tashi. in ba haka bai ya tafiya maka shi a kotu alƙali ya tashi fari an gane قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى دن يحيى الليثي يتي نتي دا مالك shin nafi'u ya baka hadisi daga Abdullahi ɗan Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'taqa shirkan lahu fi 'abd wanda duk ya yanta wata tadara ko wata tarayya da iske da ita a cikin wani bawa fakana lahu malun ya bulugu saman al'abadi sai zamanto shi wannan da ya yanta ɓangaren nasa na wannan bawa wanda suka yi tarayya da wani akan mallakarsa yana da dukiya da za ta kai kudin da zai fanshi wannan bawan gaba daya Ƙuwima alaihi ƙimata al'adu to sai a masa kimar bawan kima ta adalci fa a a shuraka'ahu sahu. sai ba abokan tare ya wajen mallakar wannan bawa kasansu kowa ya bashi kasansa na gwargwadon abin da ya mallaka a jikin wannan bawa wa ta alaihi sai ya to shi ya yanta bawan wa illa in ku shi wanda ya yanta shin ko ya yanta kasansa ba shi da dukiya Faƙada taƙa minhu hu to abin da imallaka nasa wannan bawan ya yantu da shi gwargwadon wannan misali mutum biyu suna mallakar bawa an fahimta to sai ɗaya ce shi ya yanta ɓangarensa to in wanda ya yanta shi yana da kuɗi ta yi masa ƙima ta ragowar abin da ya rage a wannan bawa ibiya don ya yantu gaba ɗaya idan ba shi da kuɗi to abin da ya mallaka wannan bawan ya yantu da shi da aka yi sun zo sun raba sati-sati ko rana-rana yau ina eh, eh, yantacce gobe yana bawa jibi yana yantacce ko wannan makon ina bawa bako mai zuwa ina yantacce ko wannan watan ina yantacce wata mai zuwa inda suka ga za su raba to shi kenan sai su zaraba gwargwadon dai abin da ya yantu to wannan wadanda suka mallake shi mutum biyu ne mutum uku ne adadinsu an gane to a wata nuska imam muslim ya kawo wannan hadisin a cikin da ya ce kitabul itiq sai ya kawo wannan hadisin a wata nuska kuma sai da ya kawo babu zikir si'ayatil abudi an gane ku قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حول السند قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم حا حول السند قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل وهو الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا حول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا حول السند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ها حول سند قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية ها حول سند قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ها حول سند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب كل هؤلاء waɗannan sanadi guda takwas gaba ɗaya ma musulun sai tattaro sanadan gaba ɗaya sai haɗa mana su a hanci guda shi duk daga nafi suka ruwaici wannan hadisi shi kuma a umar daga abdullahi ɗan umar bi ma'ana hadisi malikin an nafi da ma'anar wannan hadisi da ya gabata na yahaya dan yahaya al-laisi da ya tambaye ma malik game da wannan hadisi na nafi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan maganar ya tabbata cewa eh ya faɗa an fahimta to in ka da wancan sanadin kaga guda tara ke to sai a samu wani gabo tari sai ce wai duk wannan maganar wai ƙarya ce wai anau bai faɗa ba saboda sakare ne shi mutum tara to ko mutanen wannan zamanin aka samu mutum tara suka yi a akan hadisi ko akan magana za ce ƙarya ce su tara to ballantana wannan zamanin da ya gabata wanda duk duniya ba taɓa yin zamani na mai albarka da alheri irinsa ba sannan suka ce ba don mun rubuta hadisi ta hanya ɗari ba da ba mu kiyaye shi ba wannan yana nuna maka kan malamai da yawa eh amma kai takatsan zan sa karka dan bid'a ya zama malamin eh, kun gane ai kana bari dan bid'a ya zama malamin to ka samu matsala dan ita bid'ar zaka ringa kara saboda malamin ka ga ta kana gani bid'a ce amma kuma malamin ka ina yi dan bid'a ne sai ka ce zaka yi masa kara duk wani malami da zai koya maka wani abu da bid'a akwai malami halin sunna da zai koya maka shi ta bojin sa koya babu dhikri sa'ati al-'abdi قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتادة عن النظر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق, فيعتق أحدهما قال يضمن أبو هريرة يا فدادة عن النبي صلى الله عليه وسلم cikin sha'anin bawa da wasu mutane guda biyu suka mallake shi fa yu'tiqu ahaduhuma sai ɗayan su ya yanta bangaransa sai manzo Allah ya ce yadmanu zai biya ragowar bangaren in yana da an gane ko shine ma'anan wancan hadisi da ya gabata man a'ataka shirkan lahu fi abd an gane in kana lahu malun qawima alayhi qimatul abd قالوا حدثني عمرو بن الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي Aruba, عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى أبو هريرة عن النبي ياتي من أعتك شخصا له في عبد وأن الدنيا أنت وأن كصود يجد شيتك وأن باوى فخلاصه في ماله إن كان له مال to samar masa da yanci gaba daya kubutar da shi daga bauta na cikin dukiyar shi wanda ya yanta shi in yana da dukiya fa'in lam ya kullahu malun idan shi wanda ya tashin ba shi da dukiya istus'iya al'abdu ghayra mashquqin alayhi to sai a bar bawan i sa'i ije nemi kudi ghayra mashquqin alayhi kuma kar a takura masa an gane ku a gallaza masa misali eh, abinda zai yi yan tashi naira goma a ce sai ya kawo naira ashirin ko naira talatin an gane ko kuma a ce a kawai ni gobe jibi ka kawo mu kudi na to hako su ake yi kudi hako su ake an gani قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد وزاد وأن إسناد شيني أما متن ياي قارئتي إن لم يكن له مال Kuwima alaihi al'abdu kimata adlin idan ya kasance bai kasance yana da dukiya ba to za a yi masa ƙimar bawon ƙima ta gaskiya ta adalci sun yustasa fi nasibin lazi lam gayar mashkokin alaihi sannan sai sa a yi tsororoci a cikin kasan wanda bai yantu ba ba tare da an takura masa ba an gane wato har shi wanda bai yanta din ba so ake yi sai ibashi ayyuka dai da za su taso irin ga yi mishi amma dai ibarshi ije i nemo kudin da zai biya shi don ya yantu gaba daya an gane قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل أو أن اللفظ ما يتعي مسا قيمة عدل wato واتو كمرشي وان دي yanta شيني زين سيشو كما ينزغ بعدها انغاني to shi za wa kima din to so shi bawan sai je shi ma yana tsororoci shi ma wanda ya yanta shi yana da dama ina yin tsororoci sai sabu sai su biya an gane jama'a kun ga musulunci yana so mutane su sami yanci ne da aka asalin risalatul islam inna ma ja'at li tahrir al-ibad an ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad wannan this is the message of islam sakon musulunci kenan ya zo ne don ya 'yantar da bayi daga bautar 'yan uwansu bayi zuwa bautar ubangijin bayi musulunci bai yadda da bauta anyhow ba an fahimta da aka za ka san mafi sharrin mutum shine wanda ya siyar da ɗa ya ci kudin shi da aka waɗannan turan ne suka zama su ne mafi sharrin mutane a duniya saboda mai sun zo sun sami mutane yantattu suka mai suka ce da su sun kwankarin nasu wai sun mai da su bayi da su da abin da suka mallaka da kasarsu da dukiyarsu da iyalansu komai wai sun zama bayi haka kuro an fahimta to da haka suka zama su ne mafiya sharrin mutane to kuma yanzu waɗancan da suke su ne mafiya sharrin mutane kuma su waɗanda suka yi wannan wulaƙancin kuma su suka ɗauka su ne wani abu ba haka ba ne? Eh. yanzu mutane afirka ko wani mutum da yake da kima ba mutane afirka ba duk duniya yanzu akwai wani mai kima kamar bature eh. mutum ya zage saudiya ya yaba amerika ya ga shugabannin saudiya mutanen banza Az-Zalimai, iga <laughs> an fahimta ka je ka karanta tarihi wallahi ka karanta tarihin abinda waɗancan yan iskan suka wa iyayenka da kakanninka wallahi ba za ka ji kana kaunar su ba ko daidai da kwayar zara su mai abin kauna a ciki mutumin da ya zo ubanka ina yantace su ya mai da shi bawa ya wa kansa noma ya yanzu shi zai wa ya noma ya ɗauka ya je a saka a taka su a cigar ruwa ya je kai inda mm, kuma waɗannan su ɗin dai su ne daiwa kuma a wani abu ku karanta tarihi jama'a kuma in kun karanta irin ringa tasiri ba ma'ana ka karanta tarihi kawai shi kenan ka karanta yi kaza yi kaza wuce ba wanda kai ne ka ji a da ka je ya suka yi a agogin dajila ya suka yi mutane mutane za a tsorafa a cikin ruwan da su za a yi gada bature ka yi wuce ai wa mutane abin nan ai gado na taraku, mutane su ɗauka wani dan iska yana kai suna yawo da shi yana dukansu kamar jakai shi ya sa riga ya ce su su kwaɓe amma kuma wai su ne wasu abu yanzu kuma dai abin da suka kunso suka kawo sai mutane sai su karba kaje a andalus spain me suka yi a spain andalus daula ce da ba a yi irin ta ba a musulunci ita ce spain a hali har yanzu ka je spain a kasashen tura kaf ba wuri wanda yake waye irin spain mutum gwila ce kawai ta arnan duniya uwar gulma ingila da suka je suka sanya suka yi suka mai suka yi sisa suka daukafe gurin amma har yanzu ka je habara sakafa ta duniya civilization ka je ka ga har yanzu tare da abin da suka yi sun rushe kamfanonin buga littattafai sun rushe kaza sun rushe kaza amma har da haka akwai raguwar abin tasiri littattafai suka ringa ɗiba suna zuba a cikin kogi da su suke yin gada su tsallaka to duk waɗanda suka yi waɗannan abubuwan kuma su ne waɗansu abu saboda mai ammantar da mutane kawuninsu da su ma san su su menene su ba babu inna malwala'u liman a babi da zai bayanin cewa wala'i na wanda ya yanta bawa ne ba wanda ya karbi kuɗi ya yanta bawa ba lafazin alwala abinda ake nufi da shi wala'ul itaqa wato wanda ka yanta in ya mutu ba shi da magaji to kai ne magajinsu an gane ko قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها وأن حديث سندي زوانا نائشة تهل عبد الله دم عمر رواية هذا ما رواية الأقران كينانكو cewa nana isha Allah ya kara mata yadda ta yi nufin ta siyi wata kuyanga ta ‘yanta ta ala anna wala ahalana za mu siyar miki da ita amma wala'inta sharadi zama namu ne fa zakarar zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na na Aisha ta faɗa manzo Allah sallallahu wannan bayani sai ce la yamna'uki zaliki dan su abinda suka fada din kare hana ki sai take yanta ta fa inna mal wala'u liman ataka ai sananna abu ne wanda ya yanta bawa shine da wala'in shi ba wanda ya karbi kuɗi ba an gane قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها عروة بن الزبير بعد الأباري نعنى عائشة تاباش الأباري شوى بريرة تازو wajen nana Aisha tana neman agajinta da taimakonta domin biyan abin da aka rubuta mata na kudin wa lam takun qadad min kitabatiha shay'a bata riga ta bada wani abu ba fa qalat laha aisha sai na aisha tace da ita irji'i ila ahliki koma wajen masu ke fa yana habbu an aqdiha anki anki kitabati an aqdiya anki kitabatiki wa yakuna wala ukili fa'altu in suna so maimakon shekara tara da suka ce duk shekara za ki ba da ukiya ɗaya jaka ɗaya ni yau in ƙirge jaka talatin da shida in ba su amma wala in kina wani an fahimta fa za ka zakarar zalika barirar li'ahliya fa'abau sai barira ta je ta gaya masu ita wannan bayani na nana aisha sai suka ki wa kalu suka ce in sha'at in ta ga dama in tana so an ba alaiki ta sami ladanki ne faltafa'altu bu mahana ba ta yi amma waye kunu lana wala uki, wala'uki wala'inki namu ne fa zakar zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu sai ta gaya manzo Allah sallallahu wannan bayani sai manzo Allah sallallahu yace da ita ibta'i fatiki ki saya sai ki yanta fa inna mal wala'u liman a'taqa ai shi wala'i na wanda ya yanta bawa ne ba na wanda ya karbi kudi ba da ita ce ita barira ita ce ta yi tsororoci ta samu kudin ta biya shikenan an gani sa zai zamanto nasu amma yanzu saya ta yi to kuma sai sai a ba hannunka kuma sai ka ce da ni ga inda zan yi da shi Eh. ko kuma na saya kuma sai ka ce ba ni da ikon yi abin da na ga dama ko kuma kana da wani kaso a ciki sai annabi ya ce sai ya take yanta fa inna mal wala'u liman ataqa ai wala'i ne wanda yanta ba wa ne thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawa kan munbari sai ya ce ma balu unasin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah me yasa waɗansu mutane ke sharɗanta sharaɗan da ba sa cikin littafin Allah man ishtarada sharɗan laysa fi fa falaysa lahu wanda duk ya sharɗanta wani sharaɗi da baya cikin littafin Allah ma'ana Allah bai sharɗanta wannan sharaɗin ba to ba shi da wannan sharaɗin wa in sharada mi'ata marra ko da ko ya sharɗanta sau ɗari sharɗullahi a haƙƙo wa ausaq sharaɗin Allah shi ya fi cancanta da bi kuma shi ne ya fi nagarta shi ya fi aminci to da aka wannan sharaɗi da kuke kawa baya ciki قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إيه عن النبي كو haka za ka haƙura fa duk inda ba ka so a ce aisha mata annabi ce wallahi sai faɗa sai an faɗa za a ba sa bane an fahimta in dai annabi zai shiga aljanna wallahi aisha sai ta shiga ai kun bayanci maganar ku ko a maimaita in dai annabi zai shiga aljanna wallahi aisha sai ta shiga wani kuma sai ya rantse ce wallahi in dai aisha ta shiga aljanna nan ba zai shiga ba an fai da in ka ce aisha ba matar annabi ba ce to ka raba musu guri kenan ko an raba ko ba a raba ba aisha yar aljanna ce wanda kuma duk yake ganin bayan aljanna ba ce to shi ya tattali wurin zaman sa wuta ba haka ba ne duk wanda yake jin aisha bayan yar aljanna ba ce to shi ko dan wuta ne dan aljanna ba za ta karbi makiyin aisha ta hada su tare da aisha ba ko za ta karbe su yana kin aisha shiga aljanna ba zai yiwu ba in ka ce fa kana kin aisha kana kin abin da manzan Allah ya fi so ke in ka ce kana kin aisha to kana kin abin da manzan Allah ya fi so ke amru dan ala sai ce ya rasulullah man ahabbu nasi ilai wai duniya wa ka fi so sai ce aisha sai ce ai wannan iyalin ka ce yarsa aya maza nake nufi sai ce babanta to sai wa sai ce sai umar ce sai wa sai ce sai usman ita to sai na ja ne shiru don ya gane ana tura shi baya baya baya ya ce aisha ɗin hiya a habbu ilayya mimma tala'at alaihi shams ita ɗin ita na fi so fiye da duk wani abu da rana ta hudu a kansa to kuma sai mutum ya ƙi aisha shiga aljanna faufau da aka kewa wa kanka fada karka ji ko kakakana kin aisha zuciyar kuma bil ka kaga in ka zan musulmi sai ka yi takatsar yan shi a sun yi sharri fa a cikin musulunci ba a fidda a'i daga rogo kaji ku? ka ji wulakanci wai a fidda a'i daga rogo ka ce a fitar da zale daga rogo man ah. don mai a'i a wai san kaskantar da ita a fidda jaki daga dima a fidda a'i daga rogo wato dabbar nan da jaki yake a cikin dima shi a'i take yi allah ya tsine wa makareci wannan cin fuskar annabi ne zama shi na ana ta faɗa hankali kwance to duk waɗannan abubuwan da kake gani suna nan sun zo sun saka su a cikin musulmi sun yi sun bagaya haka nan kai baka sani ba sai ka ce ai wasu ce kawai sai ka tabi kamsawa to ita din Aisha din zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam to sai a faɗa kenan a sake mai ko zaujin Nabi mai ɗakin annabi annaha qalat tace ja'at bariratu ilayya barira ta zo wurina na qalat ya aisha sai ta ce ya aisha inni katabtu ahli ala tis'i awaqin mun yarjejeniyar biyan kudin fansa da masu ni uqiya tara fi kulli amin uqiya duk shekara zan ba da uqiya daya uqiya din dirhami arba'in ko dinare arba'in kamar bahaushe yana ca jaka ɗaya ku? naira ɗari biyu jaka ɗaya nan ku? ko da abin da yake ɗari biyu sai a ce jaka ɗaya to wannan shine abin da ake nufi ukiya ya kawo hadisin bi ma'ana hadisin lais da ma'anan hadisin lais wasu da ya gabata wa da a ciki ya kara faƙala sai manzo Allah su sallame yace la yamna la zaliki zaliki ha ibta'i wa atiqi kar hakan hana ki daga siyanta eh, eh, daga ‘yanta ta sai ta kuma ki ‘yanta ta wa ƙala fil hadis a ya ce sun maƙama rasulullah su sallam sannan manzana su sallam ya tashi ya tsaya cikin mutane fa hamidallaha wa asna alaihi sun maƙala amma ba'du manzana ya gode wa Allah kuma iya bogare shi inna alhamdulillah hmm. muƙaddima ta annabi kenan sallar juma'a ce sallar idi ce sallar roƙon ruwa ce za a yi khutba wata munasaba za a yi wa mutane khutba inna alhamdulillah a fahimta zai karantar da mutane zai yi mitin zai yi nasiha zai yi wa'azi inna alhamdulillah kai ko aure manza Allah zai tsaura inna alhamdulillah na wa nashkuruhu wa nasta'inu an fahimta sai yi inna alhamdulillah sai yi faɗi abin da zai faɗa ƙalo a dasa na abu kurai muhammadu bin al'ala ilhamdani ƙala a dasa na abu usama ƙala a dasa na isha bin urwa ƙala a kwara ni abi ana isha ta ƙalat da halat alayya bariratu fa ƙalat na na isha ta ce barira ta shigo min sai ta ce inna halittu katabuni ala tisi awaqin fi tis'i sinin masu ni waɗanda suka mallake ni sun rubuta mun fansa ta ukiya tara a cikin shekara tara fi kulli sanatin uqiyatun fa'ini ni duk shekara ukiya ɗaya da aka ki taimaka mu fa qultu laha nana aisha tace sai nace da ita in sha haluki an a'uddaha lahum 'addatan wahidatan wa utiqaki in masu ke sun ga dama sai lissafa karo ɗaya yanzu a ba su ukiya tara wa kake ne kuma in yanta ki wa ya kunul wala'u li zamanto wala'in ne fa'altu zan yi haka fa zakarar zalika li ahliha sai na barira ta je ta gaya masu ita wannan bayani Fa'a, illa an ya kunul lahum sai suka ki sun yadda a ba su kuɗi amma wala'i nasu ne fatatni fa zakarat zalika sai barira ta zo mai injina na Aisha sai ta ambata haka qalat na na Aisha ta ce fanta hartu sai na daka mata tsawa fa qalat ta ce la hallahi idan ta ce to shikenan wallahi ni na ɗebe kewa na ɗebe kauna an gani lafazin la hallahi kamar rantsuwa ce an gane ya zuwa wata nusawa la ha Allah kamar ka ce la wallahi an gane ku amma wannan shine yafi daidai la ha Allah din an gane fa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya jiyo mu fasa alani sai ita tambaye ni Aisha me yake faruwa ne fa akhbartuhu sai na bashi labari ina cikin ɗakin amma bai san me ake ba ya jiyo amma bai san me ake yi ba ko ko ya sani ya sani ya tambaya a fahimta fa akhbartuhu fa qala sai manzo Allah ce ishtariha wa atikiha washtarfi lahum alwala sai ta kiyanta ta kima ce kin yadda wala'in nasu ne fa Ali mana liman ataka ai faɗe daban tabbas kuma daban wallahi na wanda yayin tabawa ne an fahimta kai ne ka zo za ka yi sallar asuba a wajen furici garin ka ko sai ka ce ka yi niyyar sallar azhar ka yi sallar azhar Allah ya sa kun gani eh, da haka faɗan daban abin da yake tabbas ne da ka don sun ce abin nan nasu ne kyale su ce ne kin yadda wala'i na wanda ya yanta bawa ne fafa'altu na na aisha ta ce sai na aikata hakan halat na na aisha ta ce thumma khataba rasulullahi sallallahu alaihi ashiyatan da rana sai manzo Allah sallallahu ita shi ko da yamma lokacin rana ta danyi sanyi sai hudba fa'amidallaha wa asna alaihi bima huwa ahluhu sai gode wa Allah iya be shi da abin da ya tanti dace a yaba Allah da shi thumma qala sannan manzo Allah ya amma ba'du bayan godiya ga Allah da yabo gare shi Kama balu aqwamin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah me yasa me yasa mu wadansu mutane da suke sharɗanta waɗansu sharaɗai da ba sa cikin littafin Allah ba sa cikin hukuncin Allah Allah bai hukunta wannan abu ba ma kana min sharɗin laysa fi kitabillahi azza wa jalla fa huwa batil duk wani sharaɗi da aka sa baya cikin littafin Allah bai cikin hukuncin Allah to batacin sharaɗi ne sharaɗin banza ne wa in kana mi'ata shar ko da ya kai sharaɗi ɗari kitabullahi a haƙƙo bin hukuncin Allah da littafin Allah shi ya fi cancanta kuma shi ne tabbas wa shartullahi ausak kuma sharaɗin ubangiji shi ne lamuntaccen sharaɗi shi ne ya fi ɗaure abin da ya kamata ai kana sa sharaɗi ne don ka ɗaura abu ko to in ka sa wanda baya cikin littafin Allah da kanka ka kwanci ayan fahimta ku? kamar kana ganin ka ɗaure ne amma me kai kwancewa kai wannan na allan da isa maka kai kake ganin ka raina shi to shi ne kuma mi a idanka ne yake dan hakin da ka raina a idanka ne yake zama dan haki to sai ka raina ya tsone maka ido nakan da kake ji yana da ƙarfin da za ka daure. a sai ya zama shirin baci ba ba ba an fahimta ma balu rijalin minkum yanzu an zo wurin kenan ku? me ya samu wasu mutane daga cikin ku ya qulu ahadukum ahaduhum ɗayan su yace atik fulanan walwala uli yantawa ne amma wala'in nawa ne innamal u liman a'taka to ku sani shi wala'i ina wanda ya yanta bawa ne ba wanda ya karbi kudi aka yanta wanda ya yanta bawa ibada kudi ya yanta bawa to wala'i ina sani. shi yanzu magana ta kare kenan an gane قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير ها حول السند قالوا حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ها حول السند قالوا حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال سيدي حديث جرير wannan sanadin guda hudu gaba daya irin wancan ne sai dai hadisin jarir ya ce shi wancan da ya gabata ai ba hadisin jarir ba ne ko hadisin waye hadisin urwa ne ko daga dan zubair daga mahaifinsa an gane a hisham dan urwa daga mahaifinsa urwa ko to shi wannan shi kuma sanadin guda hudu hadisin jarir ne an gane ku daga hisham dan urwa Ah, afon wancan ba abin nan da ya gabata hadisin abin nan abu usama an gani da ya ruwaita daga hisham dan urwa to shi kuma wannan jarir shi ya ruwaice shi daga hisham dan urwa an gane ku kamar hadisin abi usama wancan da ya gabata sai dai hadisin jarir ya ce wa kana zawjuha abda mijinta bawa ne ita barira fa khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bata zabi tunda yanzu ta zama ya ta yantu to kina so ki ci gaba da zama da mijinki ko ko a raba ku fahtarat nafsaha sai ta zabi kanka tace a ah, ai wallahi ni tunda na zama 'ya'ya ba zan zauna karkashin bawa ba walau kana hurran lam yukhayyirha da mijin nata dane shi ma da manzo Allah ba zai bata zabi ba walaysa fi hadithihim amma ba'du a hadisin waɗannan guda hudu ibn numair wakiya isaac ɗan ibrahim da shi jarir duk ba su ce amma ba'du ba annabi ya tashi ya yi abin nan godiya ga Allah ya yabe shi sai ce me isa waɗansu mutane suke kaza suke kaza an gane ko to sai mu kwana a nan ke kun ga yadda musulunci da yadda damu mutane su samu yanci musulunci bai taba fada da yanci ba bal shi ne ma ya kawo yanci na gaskiya ah, shi ya kawo yanci na gaskiya amma duk wani mai da'awar yanci a duniya ƙarya yake yi abinda da yake so yana so ne yi maye fake da agana yanzu yancin mata da aka ba mata yanci aka ba su ko motar da su aka yi ah, yanci da aka bai wa ta je ofis ta je kasuwa yanzu don wulaganci fa mace har gona take zuwa fa wai mace wai tana tallan tarakta tantan me hada mace da tantan to yanci ne wannan ko bota ce to ai matsala din rayuwar ai ta je ita ma dai ta samu sai hada rufa juna asiri ita mace ba da ita rufa asirinta ake yi ta ma a wannan bangaren inda take haduwa da kai a rufe asiri shine abin da ka samu ya za a rufe asiri a wadatu kuma wai sai sun yi wannan ne suke jin wai sun samu yanci killace kanki ba mai ganinki sai mai gidanki a nan babu yanci je ki mu'amala da musta'i da mustabi har mustanzati wanda ya kai ya kula ki ya kula ki wanda bai kai ya kula ki ba ma ya kula ki wanda ya kai ya ganki ya ganki wanda bai kai ya ganki ba ma ya ganki to wai yanci kenan yanzu tsakani da Allah yanci suka samu ko bauta suka ko ah. abin da ya fi ban mamaki shine su kuma mazan suka kasa ganewa an bautar musu da mata bu sani ba ko kuma suna murna Allah ya gane da mu to sai ku hakuri haka za a faɗa ko ko yi muku daɗi ko kari muku daɗi haka magana din take yanzu mata ba yanci suka samu bautar da su aka yi bautar da su aka yi iyayensu da suke zaune gida suka yi da'ar miji suka yi biyayya ga miji ba shi ruwa hadiza sai ta durkusa ruwan wanka hadiza sai ta durkusa waɗannan da suka yi wannan bautar suka bi Allah suka bi mazajensu sun fi ku alheri sun fi ku kuma ku je da kanku za ku ga haka don irinku da suka haifa kun fi albarka kan waɗanda kuke haifa ba haka ba ne Allah ya sauƙaƙa alaikum salam wa rahmatullah na'am ya ce mutum ne ya tsinci kuɗi kuɗin kuma suna da yawa sai yake shela ina neman masu su sai wasu suka ce da shi ya Allah zai baka kuɗi ka zo kana neman mai su to wai gaba a gawa zai baka yanzu Allah ya bashi in ya mayar to ya ga Allah ya sake bashi kaga waɗannan busan san hukuncin tsintuwa ba jama'a duk wanda ya tsinci abin da yake mai kima to sai shekara guda ina cigiyar mai shi sannan ya halatta ya amfani da shi in bai samu kuma bayan ya yi amfani da shi sai mai shi izo to sai ya biya shi ma a shekarar da ka yi kana cigiya an baka dama ne to maimakon ka bar shi ya amfani da shi musamman kudi bincike na masana tattalin arziki sun ce duk naira da ka bata ta kwana baka juya ta mana bato a batu asara yi. kaga yanzu mutum sai je nemi kuɗi ya linkumi ga waɗanda suna neman jari na naira dubu goma su juya ka samu su samu su rayu ka ƙaru a sai ka je ka linkumi naira miliyan ɗaya ko dai a gida ko a account wani ya aje miliyan goma wani ya aje ɗari ma ana ta asara to da haka yanzu tun da ba naka ba ne kana tunani to tsawon shekara maimakon a bar su a ci gaba da asara sai aka ka dama sarrafa wanda mai su idan bai zo ba har dindindin to ba za ka biya shi ba kiyama amma ka cinye ka gama kuma sai gashi ya zo sai ka ji wannan abin shi ne wanda sai ka ce to wallahi na tsinta shekara guda na sigiya amma na riga na amfani da shi kamar yadda shara ta bani dama in kana da hali ka kawo ka bashi idan babu ka ce to shi kenan a yi wani rubutu a wata yarjejeniya da zaka biya shi za ka biya shi da haka ba wai da kamal ka samu abu kawai ka tsinta wai shi kenan ya zama naka da aka malamai suka yi saɓani menene hukuncin tsuntuwa wasu malamai suna ganin haramun ne mafa yi tsuntuwa haramun ne kai suka ce ba don tsuntuwa da ake bada ba kayan wanda zai bata ko kayar da abinka ka san ba wanda zai tsinta an ka dawo za ka sami kayanka sami wani ya ɗauke ya ce wa ya tsinta to da aka sai suka mayar da tsintuwar maka da ta garinku suka ce daɗe ce haramun ne ka san a maka ba a tsintuwa haramun ne ka yi tsintuwa a maka ko a madina sai dai idan za ka yi cigiya ne amma in ba haka ba haramun ne ka ɗauka in dai kana nufin ka ɗauka don ka riƙe ko ka yi amfani da shi haramun ne abin da aka bayar da dama a tsinta a makka ita ce ko a madina ita ce dalatul ganam bataccen akuya an taɓata ko tinkiya to ita ma abin da ya sa aka ba da dama saboda eh, annabi ya ce in baka kama ta ba to kura ko zaki za su yi farautar aka ce to raƙumi fa ita yana ruwanka da raƙumi raƙumi shi yana yawo da abincinsa da komai kuma ba duk dabba ce take iya cin masa ba ka kyale shi har me shi ikama abinsa ko shi ya koma gida an fahimta to da haka ba wai da kayi tsuntuwa ta zama taka ba sai kayi cigiya tsawon shekara guda to sannan ne da haka wani ya zo ya ce ya Allah ne ya baka da sai ya maka ruwansu inda so yake ya baka sai ya maka ruwansu akan gadonka na an yi ruwa ba yana yoyo ba to in an da Allah yana so ne ba baka kuɗi sai ya maka ruwan zinare akan gadonka sai ɗakin ka yoyo sai ka zo ka tattara zinare ka ɗauka ka kai amma kurum wani ya zo ya sha wahala ya samu kuɗi ya raka hanya sai ka ce ka tsinta wai Allah ne ya baka Allah ya baka kamar ya a wani ne iyar wani ne iyar to in ka ɗauka dole kai cigiya tsawon shekar in dai abin yana da kima to kuma abin da ya fi maka makar ka tsinta ko to yanzu ba ga basifar ba kai kana so ka mayar da masu haƙi yakin su kana cigiya wani yazo yana zuga ka da baka dauka ba ai duk da ma abu zai zo ba ko to yanzu kuma sai ringa abin ya ringa cin ranka ai Allah ne ya baka Allah ne ya baka in kai cigiya tsintuwa annabi cewa sai ka san sai ka buda in a jaka ne nawa ne a ciki ya nau'in kudin suke ya kaza sai ka kididdige komai nasu to sai ka abin ya ake yin cibiyar wurin da kayar da kayan nan za ka zo kullum ka zauna ka koma gefe ka ajiye kayan sai an yi ne kana zaune to sai ka ɗauka sai ka tafi in mai shi ya zo zai ɗauka sai ya dakata malam ai ba kawai ɗauka za ka yi ka tafi mai a ciki ka zane to dama ka san mai a ciki in nasa ne nasa ne in ba nasa bane sai ka ce to ba naka bane je ka ba gaya manzo za ka yi ka abu da a gani ba kawai ya faɗa za ka ce ba naka ba ne don me ya iya zuwa ya haɗo baki da wani shi ya ga abin da yake ciki aikun fahimta ku? ko kuma sai ka samu wani sai ka ce wane na'am wannan ya ce kaza da kaza ne a cikin abin nan da Allah je kashin shiga ɗakin can ka duba ka ga haka ne in yanzu in haka ne zai ce ya eh, haka ne in ba haka bane ya ce me ba haka bane to saboda haka sai ya kara gaba dama a yi zo ya ci dan manta raka bati sundan ne an gane ku to sai sai ya kara gaba amma sai ka samu amintacce wanda ba za a iya hada baki da shi ba shi ma an fahimta ai to wannan ita ce ka'ida ta tsuntuwa to masu yin sallah ko su yi karatun ƙura'ani ko su yi addu'a wai su fita Allah ba Allah ya sa su yi wata tuntube wai tuntuben shi ne wai su ne su yi tsintuwa haram kuke ci da aka har yanzu kun ƙin arziki ga mutum ya tsinta ya tsinta wai shi sa tsintuwa ce da shi amma kullum a cikin talauci yake saboda mai kana ci abin da bai halatta ka ci bane ba naka bane da kai da wanda zai je iya roƙo duk ɗaya ne annabi duk abin da mai roƙo zai tara annabi ya ce ba zai arziki ba akwai maroƙin da ka gaya arziki inda za ka gane komai ƙanƙantar abin da yake hannunka shi shi yake so shi kuma za abin da ya tara ya fi ka riga a mami a cikin ƙaramar taka yake so ka sa hannu a aljihunka ka ɗauko ka bashi sai annabi ce ba za su yi arziki duk wanda ne yake roƙon mutane don isa ma arziki annabi ce ba zai arziki ba ko wanda zai masa arziki an fahimta to da ka kiyaye roƙe-roƙen mutane roƙewa ne roƙewa ne ba za ka ta ga wannan annabi ce ba za ka yi arziki ba an fahimta to da haka haka masu tsuntuwa wai shi kullum wai sallah yake Allah ya sa in ya fita ya tsuntuwa to kai ma ba za ka yi arziki ba haka za ka ƙare kuma ka je lahira da tili-tilin kayan mutane Allah ya sauƙaƙa so Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira ka tsare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله